Oh, my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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikwani wa akwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in lissafin nasara yau muna goma sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara gudunmuwar da aka kawo wa marayu kamin tafsir an samu gudunmuwa wa marayu naira dubu uku da ɗari uku da casa'in da biyar a akwati an samu naira dubu shida da ɗari uku da hamsin da biyar akwai hajiya lanti eh, sani sabo ta aiko wa marayu da gudunmu kuɗi naira dubu goma duk waɗanda suka ba da wannan gudunmu Allah ya saka musu da alkhairi wani bawan Allah naira ɗari biyar akwai aminu muhammad tudun wada naira ɗari biyar akwai wata baiwar Allah ta ba da atamfa guda ɗaya da kuɗi naira dubu ɗaya akwai wata baiwar Allah tana neman a sanya ta a cikin addu'a cewa Allah ya bata miji nagari to muna addu'a Allah ya bata miji nagari ta aika wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira ɗari uku wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu akwai hajara Muhammad ta ba da naira dubu ɗaya akwai Maryam da Fatima sun yi haɗin gwiwa sun ba da gudunmuwa wa marayu naira dubu ɗaya akwai malama Asma'u naira ɗari biyar akwai binta wato Isa ƙaya wato binta Isa ta ba da gudunmuwa na kaya set ɗaya kuma ta ce a sanya ta a cikin addu'a kuma ta ƙara wa marayu da gudunmuwa naira ɗari biyar wato jumla naira dubu goma sha biyar da ɗari biyar duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa suna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama bayan wa hajiya habiba wata aiko jaka guda ta aiko da jaka guda goma da takalma kafa arba'in wannan duka ta ce a baiwa marayu wata baiwar Allah ta aiko da leshi guda ɗaya ta ce a ba marayu wata baiwar Allah ta ba da hijabai wato kuma ta ce a sanya ta a cikin addu'a hajiya abin hajiya fatima husaini ita kuma ta aiko da atamfa guda biyu ita ma wa malayu ta ce a sanya ta addu'a akwai maman samir daga nan tudun wada ta aiko da atamfa guda ɗaya kuma ta aiko da turmin shadda guda ɗaya wani bawan abai wa malayu wani bawan Allah shi kuma ya aiko wa malayu da gudunmuwa ta sutura yadi tamanin ya ce duka araba wa marayu nan bayan Allah da suka aiko da wannan gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya wa su albarka wanda ya bada tufafi to Allah ya sa masa tufafin alhariri a aljanna waɗanda suka bada wannan gudunmuwa Allah ya zama mai kula da ƴaƴansu sanda ƴaƴan za su zama marayu Allah ya sa da mu da su duka muna cikin masu shan ruwan alkausara ranar tashin alkiyama akwai waɗanda suka aika gudunmuwa ta account akwai Ahmad Dahir ya aika da naira dubu uku akwai Fatima Muhammad Lawal naira dubu ɗaya takwas akwai Sabo Haruna naira dubu uku akwai Rumaisa ta aiko da gudunmuwa naira dubu ɗaya ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari hudu akwai rashida daga GRA ta aiko daga ta aiko da gudunmuwa naira dubu uku akwai Hafsat Suleiman naira dubu biyu akwai wani bawan Allah naira dubu biyu wani bawan Allah naira ɗari biyar sannan akwai razika wato Sa'idu na hantsi ta aiko da gudunmuwa marayu naira ɗari biyar akwai Alhaji Baffa Kawu naira dubu ɗaya akwai suleiman sani ya aiko wa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu biyu akwai isiyaku ibrahim isa ya aiko naira dubu daya wa marayu akwai muhammad murtala naira ɗari biyu abubakar aliyu naira ɗari biyu wani bawan allah naira dubu uku sannan akwai wani bawan allah ya aika wa marayu naira dubu biyar akwai ɗahiru muhammad naira ɗari biyar akwai muhammad yunusa abdullahi naira ɗari biyar akwai abba umar naira dubu biyu akwai ya'u uh, shazuli to Allah ya ƙara wa shazuli ɗaukaka ya aiko naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari biyu wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu ɗaya akwai Muhammad Kasim ya wa marayu da gudunmuwa ta kuɗi shi ma naira dubu ɗaya duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya duke su albarka Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira wani bawan Allah ya sake aikowa da naira dubu biyu wani bawan Allah naira dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da biyar akwai abubakar shafi'u naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu biyu wani bawan Allah naira ɗari da hamsin wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyu wani bawan Allah naira dubu biyu sannan akwai Ismail Bara'u Muhammad naira dubu biyu da ɗari biyu akwai wani bawan Allah naira dubu biyar waɗanda suka tura kuɗi ta akawun jimilla an tura naira dubu hamsin da biyar ɗari shida da naira dubu biyar jimillan kuɗi banda kayayyaki da aka tara an tara naira dubu saba'in da ɗari takwas da hamsin da biyar muna addu'a duka nan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiya su albarka Allah ka tsare su ka tsare zuri'arsu in iyayensu suna da rai Allah ya iyayen albarka in sun riga mu Allah ya lulluɓe kaburburan iyayen da rahama Allah ya samu da su muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ran tashin alkiyama ku ci gaba da ba da gudunmuwa wa marayu Allah kaɗai ya san musifar da Allah yake tsare mu daga gare ta albarkar wannan tallafi da muke wa marayu kar ku ɗauka cewa Allah yana tsare Najeriya saboda shugabannin Najeriya ne ko ku ɗauka Allah yana tsare Najeriya saboda malaman Najeriya ne ko Allah yana tsare Najeriya saboda gwamnonin Najeriya ko 'yan kasuwan Najeriya Allah yana tsara Najeriya ne albarkacin waɗannan ayyukan alkhairi da bayin Allah suke yi mu ci gaba da yin wannan ayyukan alkhairi Allah zai ci gaba da tsare mu ya ci gaba da tsare al'ummar mu Allah ka tsare mu baki daya Allah ka sa mu mutu muna wannan aiki na alkhairi account number shine Open Welfare Committee Jibius Kaduna State account number shine wancan account name account number shine 00116081115 bankin shine Stanbic IBTC Bank Allah ya muku albarki daya sai dokin sarki ya ce mai alarama ina muka kwana Allah ya ce tabi ma uhiya na'am Allah ya ce tabi ma uhiya ilayka min rabbik ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi abin da aka yi maka wahayinsa na me na alqur'ani mai girma la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai wa sai Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai daga mushrikai me ake nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai da mushrikai shine ya ci gaba da haƙuri bisa cutar wadda suke mashi ya ci gaba da me ya ci gaba da haƙuri bisa cutar da shi da suke yi sun cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dina abubakar yana ba da labari ya ce muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mushirikan maka sun kawo hari Allah ya tsara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi abubakar bai kai labari ba da suka kama shi suka masa duka aka samu wani kafiri ya ɗauki takalmi wanda gindin takalmin na katako ne ya rinka dukan fuskar sai na abubakar sai da ya kai gaba ka iya bambanta ina hancinsa yake ina idanunsa yake ina bakinsa yake haka aka ɗauki sai na abubakar aka kai shi gida mahaifiyarsa ta yi kuka har ta gaji mahaifin ya yi kuka har ya gaji ana ta faman me ana ta faman ya za a iya farfaɗo don ya sumo bai san inda yake ba can sai gashi ya farfado yana farfadowa aka ce alhamdulillah ga magani ka sha ya ce ina labarin annabi aka ce ka bar magana annabi tukuna yanzu ka sha magani ya ce wallahi ba zan sha magani ba sai na ga annabi sai na ji labarin shi ta in ba za ka sha magani ba sha ruwa ya ce ba zai sha ruwa ba ka ci abinci ya ce wallahi ba zan ɗanɗana abinci ba sai na ji halin da annabi yake ciki uwar ta rasa yadda za ta yi a lokacin musulunci yana da zafi a garin maka wa ma za ta iya tinkara ta nemi labarin annabin ta san ta nema wa kanta ajali ne haka ta tashi ta rasa inda za ta je Allah ya taimaka sai ta samu wata dattijuwa da ta san dattijuwa musulma ce ta ce mata ina labarin Muhammadu ta ce ba zan iya ce miki komi a kan shi ba ta ce don girman Allah da kike bauta ki gaya mu ɗana abubakar ga halin da yake ciki amma duk da haka ya ƙi ci ya ƙi sha ya ƙi shan magani sai ya ji labarin annabi wannan baiwar Allah ta san wannan uwar da abubakar ce amma ita ma uwar bata yarda da ita ba saboda yadda musulunci yake da zafi a lokaci yadda kafirci ya taruwa ya tashi wa musulunci tsaye shi yasa an kuka rike suna gam ko kaga an yi ca akan ku kada ku yi mamaki dama mai zafin kuka rike ko ba ita ce. wacce manzan Allah ya ce addu alaiha na wajis in za ku cije sunna kaka rike da hannu za a fizge da me za ka cije ta da haƙora haƙora ma ba in scissors wa'annan na gaba ba ba canons wa'annan na yagan naman kaza ba a da tura mai da taɓare molas and pre-molars su ake wajis nawajis wa'annan al'abaras da su aka ce ku cije sunna in za a balle sai dai a balle da haƙoran wannan na sa kuka cewa akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu daga kafa babu me babu daga kafa akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi ta ce amma in kin ce in je in ga ɗanki zan je in gaishi ta ce to zo mu je nan take aka zo gida sai ɗakin da sai na abokar ake jinya sai na kwance wannan baiwar Allah da ta zo ta ga halin da sai na abakar yake ciki ba ta san sanda ta fashe da kuka ba ta rungume shi tana Allah ya tozarta waɗanda suka yi maka wannan wulakanci Allah ya wulakanta waɗanda suka maka wannan cin mutunci kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar jiya ko ɗazu akwai aminu direba na za mu tafi wajen abin nan dawa da muka yi a rigasa yake cewa na sako da wani dattijo ya bani kuma yace in ban gaya maka baki da baki ba Allah ya isa shi yasa zan gaya maka yace yau da safe dattijon yazo ya rike hannuna yana kuka dattijon a nan masallacin yake yace kai kake tuka malam in za ku je wa'azi ga amana in baka isan masa ba Allah ya isa in ka je ka gaya masa in Allah ya da muna kan hanyar mu zuwa umra yace kuma matukar Allah ya kai mu ga mu ga dakin Ka'aba mun sadaukar da rayuwar mu yin dawafi duk mai wa maluman suna sharri Allah ya tona masa asiri a Najeriya wani dattijo ne yace su umra za su je su je su ci gaba da zagaye dakin Allah su yi addu'a su gaya wa Allah mutane sun damu da sunna sun san kimata sun san darajarta Allah ka gafarta mana wannan baiwar Allah bayan ta gama sai na bakar ce to ya annabi yake ta ce masa annabi yana nan lafiyarsa kalau sai na bakar ce alhamdulillah mahaifin sai na bakar da mahaifin suka ce to ka sha magani yanzu ya ce ai labari aka bani wallahi ba zan sha ba sai na gan shi da idona sai ya ga annabi da idansa haka suka tashi da tsakar dare ina annabi yake tace sai na abakar yana darul arqam haka suka tashi wani gida ne a nan gindin dutsen safa haka suka tashi da tsakar dare wannan tsohuwa na rike da kafada sayyidina abubakar mahaifiyarsa na rike da ta har aka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai na bakar ya ga annabi ya fashe da kuka ya rungume manzon Allah yana sumbanta kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kullu musibatin daga jalal duk wata musifa in dai kai kana nan raye kana lahiya a wajenmu mai sauki ne mu duk mu mutu mai sauki ne dan rayuwarka ta fita mu albarka Allahu akbar to Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'rid ka kauda kai anil mushrikin daga mushrikan makka da suke cutar da kai suke azabtar da kai malamai suka ce amma wannan ba yana nuna kada yi musu wa'azi bane kauda kai daga gare su ba yana hana yi musu mai ba ba yana hana yi musu wa'azi ba ya ci gaba da wa'azi sai dai duk cutar da za su mashi duk sharin da za su kulla mashi a ran sai ya ɗauka dama haka yana iya faruwa da'awa kuma forward ever backward never sai Allah ya ce walau sha Allahu Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so da Allah ya ga dama ma ashraku wayannan mushrikan da basu je sun yi gunki jira ba da basu hada Allah da abokin tarayya ba Allah ne ya ga dama ya kyale su walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da ya ga dama da basu yi wa Allah shirka ba inji Allah Allah ya ce wa ma ja'alnaka alaihim hafiza kai kuma wa'azi kawai muka dora maka ba mu ɗora maka ka zama mai gadi a kansu ba wa ma anta alaihim bi wakil kai kuma ba wakili ne dan sa ido a kansu ba Allah bai ɗora maka wannan ba ci gaba da isar da sakon Allah madaukakin sarki malamai suka ce to wannan aya da Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so ma ashraku da ba su me ba da ba su shirka ba wannan ya nuna Allah shi yake shirye da wanda ya ga dama kuma shi yake me shi yake batar da wanda ya ga dama sannan wannan ya nuna da tauhidi da biyayya wa Allah da saban Allah da shirkar in an yi da duk abin da aka aikata bai faru ba sai da Allah ya kaddara sai da Allah ya ga dama ya amince ya kaddara sannan abin ya faru ina fata an fahimci wannan da wannan ne malamai suka ce idan mutum ya saba wa Allah to kamin ya saba wa Allah sai da Allah ya kaddara ya saba mishi sabanin aqidar mu'tazila su suna da aqida cewa a idan ka saba wa Allah Allah bai da ruwa bai da tsaki bai ma san za ka yi ba sai da kai kayanka wai me kokarin su ya za su yi su tsarkake Allah domin aka ce Allah shi ya ƙaddara maka ka saba mashi kuma ka saba mashi yasa ka wuta kenan ya zalunce ka Allah ba azzalumi bane saboda haka sai suka kore kaddara suka kore me so kaddara kore kaddara akwai ɗaya ɓangaren kuma na 'yan ƙadariyan su kuma domin su ce Allah ya yi adalci sai suka ce to su sun yi da ƙaddara amma sai suka wuce gona da iri suka ce duk abin da kai Allah ne ya ƙaddara saboda haka Allah ba zai azabtar da kai ba in ka sha giya Allah ne ya ƙaddaro ba zai azabtar da kai ba in kai zina Allah ne ya ƙaddaro ba zai azabtar da kai ba saboda haka al-insanu musayyar wai shi dan adam kaman ganyen bishiya ne a jikin bishiya idan iska ta fito daga gabar ina zai nufa shi dole a yamma da shi in daga yamma iska ta fito ina zai nufa dole ya gabar to haka dan adam yake a cikin kogin kaddara kaddara in ta tura shi gabar dole ya gabar in ta tura shi yamma dole ya yamma saboda haka in yi kisan kai kaddara ce ta tura shi in yi zina kaddara ce ta tura shi in yi luwaɗi kaddara ce ta tura shi in yi kaza kaddara ce saboda haka bai da laifi a wajen Allah kaddara ce ta riga fata saboda haka kar a tuhume shi wannan ba zai hana shi tafiya aljanna ba waɗannan ɓangare guda biyu duka sun halaka duka su yi mai sun halaka su wane ne waɗanda ba su halaka ba su ne ahalin suna wal jama'a waɗanda suka tsaya tsaka-tsakiya na'am Ba ka sha giya ba sai da Allah ya san za ka sha sai da ya ƙaddara. Ba ka yi zina ba sai da Allah ya san za ka yi sai da ya ƙaddara. to amma shi Allah maɗaukin sarki kada ku manta iliminsa ba irin namu ba ne da sai abu ya faru yake sani tun kamin abin ya faru ko ɗan adam ya san zai faru Allah ya san me ya san abin zai faru sannan ya kaddara haka sannan ya rubuta haka a cikin littafinsa bisa ilimin shi kamin kai ka zo ka aikata abin da za ka aikata ina fata an fahimci wannan saboda haka har yanzu wannan bai fi da Allah daga cikin me ba daga adalcin ubangiji wannan ne dalilin da yasa malamai suka ce dole za ka yadda da kaddara mushrikai da Allah bai ga dama ba da Allah bai yadda ba za su iya yin shirka ba za su iya yin shirka ba kamar yadda yace walau sha Allahu ma ashraku a wani ayar yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukurfar fal gurura Allah ya ce wa kazalika kamar haka ne ja'alna li kulli nabiyyin duk wani annabin da Allah ya aiko Allah ce sai da muka sanya masa aduwan abokin gaba duk wani annabin da Allah ya turo sai da ya sa masa yan adawa sai da ya sa masa mai abokan gaba sai da ya sa masa makiya su wane ne waɗannan abokan gaban makiyan Allah ya ce shayadin al-insi wal jinni shaydanu ne suna nan cikin mutane suna ina suna nan kuma cikin aljanna shi yasa duk mai da'awa wanda zai kira zuwa ga hanyar Allah to sai an samu shayadinal insi wal jinni waɗanda za su zama abokan gaba su riƙe wuta sai sun ga bayan shi duk wani wanda zai zo ya da'awa ƙa'ida ce ta Allah haka annabawa suke amma za su yi nasara wallahi ba su yi nasara da ya ƙarshe su za su wulakanta da ya ƙarshe su za su tozarta kai dai mai dawa ci gaba da kira zuwa ga hanyar Allah tsaya kan hanyar Allah ka ci gaba da kira zuwa gare ta kuma za su haɗa kai ne Allah ya ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrufal qawli gurura sashin suna yi wa sashi wahayin magana wacce aka yi wa kwalliya amma magana domin a ruɗe al'umma in ji Allah maɗaukin sarki kika ji ainihin kamar yau aka saukar da ita sashin su sai yayi wahayi sashin magana wacce za a yi mata kwalliya mutum ya zo ya zauna ya tsara magana ya tsara rubutu ya san ƙarya yake yi ya san me ya san ƙarya yake yi amma mai bukatar shi sai na ɓata ne, sai na mai da shi mai baƙin jini a wajen al'umma ya san ƙarya yake rubutawa yanzu inda suka yi rubutu suka ce jiya shekaran jiya wai muna nan gudun wai muna yin darasi wai yan ɗariƙa suka ɗauko makamai suka auko mana wai sai da aka nemo 'yan sanda da 'yan civil defense aka kwaci kabiru gombe da ƙyar wai mai rubutun yake cewa a hirar da na yi da ɗaya daga cikin 'yan sandan da suka kubutar da malamin wai ba an gaba abu mawai hada ɗaya daga cikin 'yan sandan da suka kubutar da malamin wai ya ja shi gefe wai ya hira da shi wai ɗan sandan yake cewa ba don Allah ya sa mun taho a guje mun kawo cappa mun zo ceto ba da malamin shi kan yanzu yana barzahu saboda yadda matasan suka fasata da irin makaman da suka ɗauko ka ji mutum wai zauna yana rubutu wai an yi kaza an yi kaza wai har ma bayan an gama na kira dan sanda na hira da shi wai hadda wai da na hira da wani eye witness wani wani shaida na ganin ido wanda yana tsaye abin ya faru wai wannan musulmi ne zai zauna yana rubuta wannan akan mu a cikin watan Ramadan da azumi a bakin shi in yana azumi ku kuma duk ga kunan ba wanda ya ga abin ya faru ko ya faru tsakanin ku da Allah na tabbe ku ƙarya ce ko gaskiya ce aka jefa ahlus sunna a Najeriya cikin tashin hankali tun daga jiya zuwa yau har daga Europe daga America daga Turai ake kiran waya a ji halin da nake ciki wace asibiti aka kwantar da ni bayin Allah ahlus sunna Afirka turai yiro suna ta kuka cewa ga malamin su an kusa a kashe shi suna ta kuka suna zubar da hawaye matan aure suna kuka suna zubar da hawaye matan aure wai shi duk ya yadda da zunubin wayannan bayin Allah da fargabar da ya jefa musu da firgita su da ya basu ji ba basu gani ba da bala'in da ya sa suka kwana cikin taraddadi duk ya yadda wannan ya faru duk zunubin ya yadda ya dauka a lahira in dai bukatarsa ta ɓata malamin da bai kauna ya samu damar ɓata shi bukatarsa ta biya Allah ka gafarta mana Sheikh Abdullahi Balalau jiya a wajen tafsirinsa wallahi ba mu da labari jiya a wajen tafsirinsa da ya karanta labarin da waɗannan mutanen suka rubuta hankalinsa ya tashi ya bincika ya samu ƙarya ne a wajen tafsiri je da yamma sai da ya ce ya ku jama'a kun san bana magana amma yau dole zai yi ina kira ga dukkan majalisin ahlus sunna da ke Najeriya in sun kai azumi za su yi buɗe baki su yi addu'a idan a ilimin gaibi na ubangiji ya san wa'annan masu sharrin nan ba masu shiryuwa ba ne Allah ya yi maganin su ya tona musu asiri kowa a duniya ya gane su sai da ya kai ga shugaba ya wannan addu'a je akan ne. Allah ya ce duk mai da'awa duk wani annabi da Allah ya turo sai ya sama masa wasu shaidanu a cikin mutane da aljanu da za su rinka yin wahayin magana a tsara maganar in turanci ne a tsara shi a masa kwalliya in hausa ce a tsara ta a mata uslubin da zai kama hankalinka alhali wani ne kawai zai zauna wai a cikin ɗaki ɗau takarda da biro ya rinka rubutawa ba tsoron Allah sanda yake rubutun Allah na ganin shi mala'iku suna kallonsa ya rubuta sharri ya yada saboda kawai ya jefa bala'i cikin al'umma kuma da sunan addini da sunan me da sunan addini da sunan yanzu su yan ɗariƙun da kai wa sharri yaya hukuncin shari'ar ku kai da su a gaban Allah ran tashin alƙiyama ko kuna ganin Allah zai bari ga alaran Ahmad Suleiman in ƙarya nake alaran ka ƙare ne dan Allah lokacin da aka kama alaran aka yi kidnapping ɗin shi manya-manyan 'yan ɗariƙu a birnin Kano manya-manyan maluman 'yan ɗariƙo a birnin Kano waɗanda sun fito daga gidan da iyayen nasu ɗariƙar ma a ilmance suka karanta ta manya-manyan malamai ne bayan addu'a sai da ya kai ga suna sayan raguna suna yankawa suna raba wa jama'a sadaka bayan addu'a da karatun ƙur'ani da azumi saboda Allah ya kubutar da alarama Ahmad Suleiman. Alarama wannan ya faru ko bai faru ba? waɗannan su ne za su ɗauko makami su kashe mu waɗannan su ne za su ɗauko makami su auka mana don kaji muna yin wa'azi fahimtar mu ce muke karantarwa fahimta su suke karantarwa amma ka tambaya ka ji duk inda suka gamu muna mutunta su suna mutunta mu ƙarya nake ko ya na faɗa to yaushe za ka zauna ka ƙulla irin wannan sharrin a cikin al'umma Allah ka gafarta mana Allah ya ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrufal qawli gurura sai Allah ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu Allah ya ce da ubangijinka ya ga dama da ba su aikata wannan ba kenan ba su aikata ba sai da Allah ya yi me sai da Allah ya ga dama ba sani ba ko kun gane me nake nufi kenan dole ka yadda mutum ko halaka yayi sai da Allah ya kaddara sannan yayi me sannan ya halaka dole ka yi imani da wannan aranka kafirai Allah ya ce in na sha nunazzil alaihim minas sama'i ayatan Allah ya ce in na sha in muka so nunazzil alaihim minas sama'i ayatan Allah ya ce wallahi aya kwara ne zamu kawo musu daga sama idan muka kawo wannan daga sama fazallat a'naquhum laha khadi'ina za ka ga wuyansu ya yi tawali'u ya kankan da kai ga wannan ayar sun yi wa Allah biyayya Allah ya ce wallahi in ya ga dama aya ɗaya zai kawo duk duniya kowa yi imani mu zama musulmai gaba ɗaya ba kafiri ko kwana ɗaya zai yi wannan ko ba zai yi wannan ba bani isra'ila da aka yi wa'azi suka ƙi su karɓi wa'azin Allah ya ce wa ta kanar jabala wa izina sai Allah ya ce me an musu wa'azi an musu wa'azi su bi Allah su yi Allah su jira suka ce ba za su yi ba Allah sai tura mala'ika da ce je ka dauko dutse wanda girman dutsen yafi girman garin su a dauko dutse wanda yafi jihar Kaduna gaba da girma Allah ya ce mala'ikar rike dutsen saman garin rana ba a ganin rana kowa yana ƙarƙashin dutse in ka ɗaga kai dutse kai kake gani dutse ne shirgege ya fi garin girma gaba ɗaya garin yana ƙarƙashin dutse Allah ya ce ko ku yi mun sujada ko in sako dutse akwai wanda zai ce ba zai sujada ba ai ba wanda ya tsaya neman buta alwala kun sa abin da zai ba ku mamaki sujadar ma da rabin goshi suke yi rabin goshi yana ƙasa ɗaya idon yana kallon dutsen ƙasa wane mutum in ji mutuwa ita ma wata rana wane ita in ji Allah to kenan Allah da ya ga dama ya kyale mu to sai dai kai bawa baka da dama dole ka imani da kaddara amma babu dama ka kafa hujja da ita ba dama ka kafa hujja da me da kaddara ba dama ka shagiya mu ce aka ka shagiya ka ce Allah ne ya kaddaro sai mu ce kwarai da gaske alama ne na ya kaddara ma shiga wuta zamani sai na umar haka kama wani barawo ya ce ya kai muna ganin kamar mutumin girki kuma za ka yi sata ya ce ya amiral muminin kaddara ta riga fata Allah ne ya kaddaro sai na amurci ba shakka Allah ya kaddaro sai dai kaddara guda biyu ɗaya ita ce kai sata ɗaya kaddara kuma shine mai yanke ma hannu ya ce ajiya ne mawuka wanda ba Allah ne kaddara <laughs> kaddara ba guda ɗaya Allah ya ba ba dama ka saba wa Allah kai bawa ka kafa hujja da kaddara shi yasa waɗanda suka saba wa Allah suka yi shirka suka kafa hujja da kaddara sai Allah ya ce ƙarya suke ba wai cin karo ne tsakanin waccan ayar da wannan ayar ba domin a nuna maka kai bawa baka isa ka saba wa Allah ka dora wa Allah laifin ka ce Allah ne ya kaddara ba Allah ya ce sai qulul ladzina ashraku law sha Allahu ma ashrakna yayi dan birni yi baka tsanan Kano to tambaye su da hujja ake magana Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce sai ya ƙulu lazina ashiraku da sannu za ka ji mushrikai sun ce lausha Allahu ai da Allah ya ga dama ma a shirka ai da ba za mu shirka ba ai da ku zo muna shirkan sai da Allah ya ga dama ya kaddaro shi yasa muka yi wala aba'una iyayenmu ma da kuka ce sun yi shirka su ma da Allah ya ga dama ai da ba su yi ba wala haramna min shay da kuke tuhuma mu dan me muke halatta wa kanmu mu haramta wa kanmu ai da Allah ya ga dama da ba mu haramta komai cikin abubuwan da muka haramta ba Allah ne ya kaddaro shi ya so haka shi yasa abin ya faru kun ganin suna so su saba wa Allah su kafa hujja da me da kaddara to Allah bai da wannan ba sai Allah ya ce kazalika kazzabal ladina min qablihim haka nan kafiran da suka gabace su su ma suka karyata ayoyin Allah zuwa nan gurin Allah bai goyi bayan su ba ya ce eh babu shakkari na kaddaro sai ya ce kamar yadda magabatansu suka karyata ayoyin Allah shi yasa su man suke karyata ayoyin Allah wannan hujjata su karyata ayar Allah ce inji Allah shine kazalika kazzaba allazina min qablihim shi yasa malami ahli yayi magana yace wala yahillu lahu an yu'akira tauba wala yaqul hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati shiqai wal kizlani wa damsil basirati babu da zai kana zina ana maka wa'azi ka tuba kana cewa to ai kun san shiriya daga Allah ne in Allah ya ga dama ai za mu shiryu ai Allah dai shirye da mu a dai ci gaba da samu addu'a in Allah ya ga dama ai za mu daina in Allah ya shirye da mu ai za a bari ai ita wani gata kake so Allah ya maka bai kashe ka ba har ka gane abin da kake kuskure ne wani gata kake so ya maka fiye da wannan Allah ya baka da rai bai kashe ka ba har ya bayyana maka abin da kake kuskure ne akwai wani gatan da Allah zai maka fiye da wannan me ya saura ka yi ka tuba cikin gaugawa sai malam mai ahalari ya ce irin wannan ɗabi'ar ka san kana saba wa Allah ka rinka kafa hujja da kaddara Allah ne mai shiryawa ai sai in ya shiryar da mu to min alamati shi kai sai alama ce ta dama kai dan wuta ne Shi ne ma'anar fa innahu min alamati shika an ce wa shaqiyun aw sa'id wane ne shaqiyun dan wuta wane ne sa'idun fa lazi na shaƙu ba su aya Allah ya ce amma waɗanda shaƙu suka zama shaƙiyai Allah ya ce fafin nari suna wutar nama, wutar kuma hunfi ha zafirun wa shahik ga bala'in wutar na babbaka su sannan tana wani irin ƙara tana wani irin rugugi tana wani irin tafarfasa wanda shi kaɗai abin firgici da firgitarwa ne ga kuma bala'i suna ciki to ka ce wai sai Allah ya shiryar da kai ai min alamati shiqai alama ne na kai da ma dan wuta ne in inji malami ahlan wal kizlan alama ne na kai da ma tababbe ne wa damsil basirati alama ne na Allah ya shafe maka basira idan ba damsil basirati ya shafe ya same ka ba kana da rai ka gane gaskiya me ya saura ka karba kana da rai ka gane abin da kake ba daidai bane me ya saura Walfauru da gaggauta fararun farilla ne ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allahumma ja'alna min at-tawwabin al-mutatahhirin sai Allah madaukin sarki yace kazalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana suka yi ta kafa hujja da kaddara ai Allah ne ya kaddaro Allah yace har bala'in mu azaban mu ta same su suka dandana ta inji Allah sai Allah yace ka gaya musu hal inda kun min ilmin fatukhrijuhu lana shin akwai aya ko hadisi da kuke da shi da za ku kawo mana ku kafa mana hujja da shi cewa dan adam zai iya ci gaba da yin shirka yana saba wa Allah ya ce wai ai Allah ne ya kaddaro tunda Allah ne ya kaddaro shi kenan akwai wani ilimi da za ku iya kafa mana hujja da shi Allah ya ce in tattabi'una illa zan ba komai kuke bi ba face zato wa in antum illa takrusuna ku dai kuna kirdaso ne kawai kuna kutsawa cikin zato cikin dimuwa ba tare da wani ilimi da kuka dogara da shi ba Allah ya gafarta mana kenan ka yadda da kaddara dole ne ba abin da zai faru ba Allah ya kaddara ba amma sai dai ba za ka saba wa Allah ka kafa hujja da ƙaddara ba ya ku yan uwa sani ba ko an gane karatu Allah ya samu dace sai Allah ya ce mai a gaba alaramma wala Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa wa masu imani Allah ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi kafirai masu bautar gunki Allah ya ce kada ku zagi gumakan nasu kada ku zagi me gumakan nasu me yasa Allah ya ce kada ku zagi gumakan su saboda su kafirai ne ba su ce la ilaha illallah ba ko ba su yarda da Allah ba ba su imani da Allah ba kuma sun ɗauki gumakansu nan su ne tsarkaka to idan kuka zaki gumakan nasu to su in suka tashi ramawa abinda za su ce to mu ko bari mu zagi Allah da kuke bautawa mu ma mu rama saboda su a ganin su gumakan nasu darajar su daidai take da Allah da kuke bautawa ba sai ba ku an gane hatsarin kafirci da jahilci to idan kuka zaki gumakan nasu su kuma wajen hucewa sai suka zagi Allah ku kuka taimaka aka zagi Allah ku kuka yi me ku kuka ba da gudunmuwa har aka zagi wa zagi Allah shi yasa Allah ya ce kada ku zagi gumakan nasu wannan yana nufin kada ku yi wa'azi akan gumakan nasu a shi wa'azi wajibi ne wa'azi menene wajibi ne dole ku yi wa'azi ku ce waɗannan gumakan da ake bautawa ba su amfanar da komai ba su cutarwa kuma ba su cancanci a bauta musu ba dole ku yi amma kada ku zagi gumakan kada ku zagi lata kada ku zagi uzza kada ku zagi manata saboda idan kuka zagi lata da uzza da manata masu bautar lata da uzza da manata su kuma sai su ce to mu bari mu zagi abin da suke bautawa sai su zagi wa sai su zagi Allah adawan saboda adawa bi gairi ilmi ba tare da me ba ba tare da ilimi ba sai su irin wannan shishigin su zagi Allah madaukin sarki Allah ya ce to ku masu imani kada ku yi me kada ku zagi abin da suke bautawa saboda haka duk wanda yake bautawa wani abu koma bayan Allah kuma akwai jahilci tattare da shi da bai san bambancin abin da yake bautawa dawa da Allah ba to kai mai da'awa kada ka kuskura ka zagi wannan abin da yake bautawa saboda kar ya huce akan wa ya huce akan Allah ya zagi Allah bisa jahilci kaga ka ƙara ɗaukar saka jefa cikin wani bala'i bayan bala'i da yake ciki Allah ka gafarta mana Allah ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka nan kowace al'umma muka kawata mata aikin ta inji Allah madaukin sarki wanda yake saban Allah dadi yake ji haka ne ko ba haka bane yanzu kaga giya yadda take da daci take da bauri take da hamami da karta da makaki ga wari wanda ya sha ma ya rinka doyi ya zama mahaukaci amma dan giya idan yana shan ta yadda ka san ka samu ruwan zanzan haka yake ji daɗi yake ji eh me yasa an ƙawata mashi ayi me an ƙawata mashi yanzu kaga mutum matansa hudu amma duk bai son su sai ya tsallaka ya samu wata karuwa ƙazama jiya ma wani ne ya zina da ita shekaran jiya ma wani ne shekaran jiya waccan wani ne daban wani ne daban waccan shadda kasuwa kowa yakan na ya zuba najasarsa a ciki matar shi ta fita kyau matar shi ta fita yarinta gata da tsarki amma sai ji baya sha'awanta wannan karuwar kafan matsiyaciya sai ka ce azara sai ka ce katako dan sheki shekin da ka gani ma overdose ne aka yi na basilin amma kuma sai ga tafi matarsa kyau ita yake sha'awa bai sha'awan matar shi an kawata mashi to wani ba ma wannan ba shi mace ma duka bai so namiji yake so mahaukaci kawai je samu wani kato hamatar shi na wari bakin shi na wari kunnuwansa na wari kan nan sai ka ce ƙodago ga matar shi kyakkyawa halittar jikin namiji ba ɗaya take ta mace ba ita mace Allah ya halice ta don ta ɗaya bewa namiji kewa ni'ima bisa ni'ima haka Allah ya yi ta kan namiji kaman ƙodago ita kanta gagashi haka ne ko ba haka ne muryar ka sallama za ka yi mutum wani lokaci sai ka razana shi ita kuma Allah ya bata murya mai daɗi ko sallama ta yi sai ka ji murya har da wani tajawidi tajawidi haka ce ko tafiya take za ga tafiyar daidai cif cif haka gwanin ban sha'awa ƙato kuma yana tafiya ka ga tafiyar katako katako gatari gatari waya ma ka barta kai ka je ka ɗauko wani ƙodagon ƙato? kuma ya baka gidan najasa kai wannan akwai ƙazami, kuma daɗi yake ji yana ji shi ya waye shi ya ce gaba kuɗi ma zai bada kai in an kawata maka halaka ka shiga uku mutanen banza Allah ya ce mun kawata musu aikin da suke yi gani suke shine ci gaba shine wayewa kuma daɗi suke ji mutanen kirki kuma sai muka kawata musu aikin kirki shi yake ba ku su shawa ba abin da yake so kamar sauraron ƙur'ani mai girma haka ne ko ba haka bane yanzu ina ruwanka da saurarawa ka zauna kana jinkiri ga ƙur'ani to amma wanda ba ƙawata masa karatun ƙur'ani ba mota zai sayo ya je mata kayan kayan kiɗa ne kawai in aka kunna za ka ɗauka mota za ta tashi sama yana riƙe da sitiyari kuma bai ma san me ake faɗa ba amma dai daɗi yake ji yana girgiza kai ana jib jib jigigib jigigib jib jib jigigib jigigib Allah ake zagi annabi ake zagi ana zagin bakaken fata ne kuma gashi baki wulik bai san me ake yi ba amma daɗi yake ji kai kuma sai aka kawata maka sauraron karatun Qur'ani mai girma aka kawata maka sauraron kiran sallah aka kawata maka sauraron wa'azi ya kamata ka gode wa Allah ko bai kamata ka gode wa Allah ba wancan aka kawata mai zina wancan luwadi kai kuma Allah ya kawata maka matarka ita kake so ta maka ta ishe ka kai sai ka gode wa Allah mazinata in ka san wahalar da yake sha wani sai ya yi kuka har da hawaye kamin ya samu kan matar ya kashe kuɗi ya kama hotel eh ya yi ƙarya duk mazinaci sai ya yi ƙarya kuma ƙarya iri-iri ita dai matar sai ya mata ƙarya kamin ya zana da ita ɗan kuɗin da ya sha wuya ya samu wanda in ya kai wa matarsa sai ta wata uku tana mashi biyayya duka ya dunkule ya bata watakila ma kafura ce ba ta wankan haila ba ta wankan janaba ba ta wankan jinin biki ba ta wankan istihaba ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta shi dai sai ya shiga wuta dole sai ya je wuta dai shi ya je in ya gama kuma bayan ya mata karya kuma ya dawo gida sai wa matarsa karya in ta ce mai gida ina ka je zai gaya mata sai ce ai ai kin san Allah rama Ahmad Suleiman yazo eh to can naje da muka sharo kin san yana kira na tasa ba zan iya tashi ba to ko ya ce yana gidan abokinsa ko sai ya samu ƙarya da zai yi wannan ƙaryar ma bata isa ba sai ya ƙara wata in ta tambaye shi kuɗi ya mata ƙarya don ya ba karuwa kuma ya je ya biya bukatarsa ta sha'awa a can yanzu ya dawo bai da sauran karfin sha'awa da zai iya biya wa matarsa bukata haka ne ko ba haka bane to sai ya ƙara kirkiro ta ƙaryar kuma ya sake wani tun hanya zai siyo paracetamol dama da ya zo sai hada fuska sai haka baiwar Allah ta ce lafiya mai gida ya ce kan nan nawa kaman zai fashe daidai wajen goshin nan ji nake ras ras ras yanzu ma magani na sayo ya ƙara ƙarya ko bai ƙara ƙarya ba kai wannan ya tabi to amma da yake abin da aka kawata masa kenan haka zai tafi shine kazalika zayyana li kulli ummatin amalahu sai Allah ya ce summa ila summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna duk sai an gama wannan da waɗanda Allah ya kawata wa ibada da wanda Allah ya kawata wa saban Allah duk zuwa ga Allah za a mai da su Allah ya ba su labarin abin da suka aikata Allah ka kawata mana yi maka ibada ya Allah sai Allah ya ce mai a gaba ma sai Allah ya ce mai Allahu akbar Allah ya ce kafiran makka wa aka samu billahi sun rantse da Allah jahada aimanihim hira suka kura a daka rantsuwa rantsuwa ta koluwa da za su yi suka ce la in ja'arhum ayatul la na biya. in dai annabi zai kawo musu wata aya da za su gani ko sanda irin wacce aka ba annabi Musa ko ya sa hannu a hamatarsa shi ma hannu ya rinka yin haske kamar na annabi Musa ko ya rinka gaya wa mutane mai suka ci alhali baya nan kamar yadda annabi Isa yi ko ya raya da matacce ko ya tsuntsun ƙasa ya hura masa rai tsuntsun ya tashi ko ya zo musu da taguwa irin ta annabi Salihu in zai zo musu da wata aya suka rantse suka ce la nabi ha za su yi imani da ita ba nan take ba ba me ba anan take ba me ake nufi da ba anan take ba me ake nufi da ba anan take ba imani Allah ne ke sa cikin zukata Allah ya ce su da suke cewa a kawo aya za su imani Allah ya ce wa ma yushirukum me ya sanar da ku annaha cewa lallai ita wannan ayar iza ja'at in ta zo yu'minuna za su yi imani eh lan da gangan na tsallake ta wa ma yushirukum annaha iza ja'at la to sai muka tsallake ta annaha iza ja'at yu'minuna me ya sanar da ku cewa idan ayar ta zo da gaskan za su yi imani malamai sun yi wa ayar fassara biyu fassara ta farko ita ce wacce na yanzu domin in za ka fassara wa ma yushirukum me ya sanar da ku annaha idza ja'at cewa idan aya ta zo la yu'minuna ba za su yi imani ba alhali su sahabbai suna so ne a saukar da ayar ko kafaran za su yi imani sai Allah yake lallashin sahabbai kafirai sun rantsa in an kawo aya za su yi imani har ku kuna so a kawo to me ya sanar da ku cewa in an kawo din za su yi imanin da gaske maganar ma'anarta ya fito ko bai fito ba ya fito amma ina ce me ya sanar da ku in an kawo ta cewa ba za su yi imani ba ma'ana ba ta fito fili ba to bisa wannan ne malamai sai suke magana biyu magana ta farko suka ce wannan ladin in an zo fassarawa ba da ita ake fassarawa ba ba a fassarawa da me da ita akwai irin wannan ladin a cikin alkur'ani kamar inda Allah madaukin sarki yake magana qala abinda da qala ma ka Allah tasjuda iz amartuk Allah madaukin sarki yana ba mu labarin lokacin da aka ce iblis yawa annabi adam sujada ya ki ko sai Allah ya ce masa ma mana aka me ya hana ka an tasjuda kai sujada in amartuka da na umarce ka amma sai aka sala aka ce ma mana aka Allah tasjuda ita ladin ba za ka fassara da ita ba Allah ya ce ya kai shedan ma mana aka me ya hana ka an tasjuda kai sujada in amartuka yayin da na umarce ka in ka ce me ya hana ka ka ƙi yin sujada Allah ta sujada ka ƙi yin sujada yayin da na umarce ka ma'anan ba ta fito fili ba ina fata an fahimci wannan shi yasa a wata ayar sai Allah ya cire ladin domin ya nuna maka ita wannan ladin da ta zo a cikin wannan surar ba sai an fassara ta ba qala ya iblisu ma aka an tasjuda lima kalaqatu bi yadayya astakbarta kun ga nan gure yace ma mana aka ba ce Allah tasjuda ba sai aka ce an tasjuda aka cira ladin to wannan ayar ita ta nuna mana waccan ayar ladin ba za a fassara da ita ba an gane karatu sai magana da suka yi ta biyu malamai suka ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minuna wannan annan tana bada ma'anar la'allan annan za ta bada ma'anar me la'alla ai wa ma yushirukum la'allaha idza ja'at la yu'minuna Allah rama ma'ana ta fito ko bata fito ba wato sun ce sai an kawo aya za su imani ko ko kuna so a kawo su imani Allah ya ce wa ma yushirukum me ya sanar da ku la'allaha ai watakila ita ayar idza ja'at in ta zo ma la yu'minuna ba za su imani ba ma'anar ta fito ko ta fito ba ma'anar ta fito ta hanyar ita anna a canja ta ta koma ina ta koma la Allah to idan za a fassara waccan la to ita annan sai a mai da ita la Allah in aka bar annan a annaha to waccan la din sai a share ta to sai fassara sai ta fito daidai subhanakallahumma bihamdika daga cikin bakin da suka ziyarci majalisin mu a yau akwai mataimakin shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na jihar Kaduna shugaba Abdulhamid wato daga Zaria shugaba Abdulhamid muna godiya Allah ya saka da alkhairi da sauran manya